masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a house hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma, za mu magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar gyara ko kyautata hoto wato photo filter a turance. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi matasa domin tattaunawa a kan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa ɗinta ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu. Me sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe zauren matasa domin matasa wanda kuma muke tattauna al'amuran da suka shafi matasa kai tsaye. Cikin zauren namu a yau muna tare ne da Zaliya Muhammad Jalo Emmanuel David Usman Muhammad Chobal da kuma Fatima Hashim wanda za mu tattauna da su akan sirrin filta mai sauraro kai na ganin abubuwan da ke faruwa a hotuna a kafafen sada zumunta da sauransu inda ka ga wani hotuna ko kuma wasu bidiyo inda suke gwanin ban sha'awa wani abin ka gama kamar an tsamo ta daga cikin madara saboda tsananin kyau babu ko tagu a jikinta shin menene sirrin ya ake yin abin nan ne to mun dai zakulo cewa filta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da su wurin gyarawa da kuma kyautata hoto wai menene filtan nan yake wa matasa barkanku ku da zuwa nan fili namu to ku gaya mana sirrin wai menene filter nan kuma ya kuke amfani da shi ne idan aka ce filter wani kaman abu ne da yake kunsa a cikin wasu kafafen sada zumunta kamar misalin snapchat Uh, tiktok facebook instagram duk suna da shi idan aka ce filter abu ne kamar rariya da ake amfani da shi a tankaɗe eh. hoto hmm. ai in aka amfani da rariya ana tankaɗewa ne da kake so shi zaka amfani da shi wanda yawwa eh. to shi ma haka filter yake ana amfani da shi ne akan hoto ko kuma bidiyo wanda zaka ɗauka ta wannan kafar sada zumuntan nan hmm. don a canza ko launin fuska ko kuma gaba fuskan ma a canza mata kamanni gaba ɗaya ko kuma a haɗa wani hoton da wani hoto abin da ake da filter kenan ana kuma amfani da filter a canja fasalin jikin mutum fasalin jikin ko abincin ya ke iya canja plate in ba tare da kin yi amfani da wani plate da da filter din shi ma to ki iya yin wannan wato sai a kawata shi a kara mishi kaloli ya fito kuma a sa abu mai tsada eh. kila ba ka da shi amma kuma akwai a jikin shi wannan manhaja ta eh, filter nan za ki kara amfani da shi ko kayan ki ma idan kina son ki kara wani abu a jiki za ki iya yi da filter din ki canja kolon fatan ki hmm. ki sa abin ido duka duk da filta an duk zai sa miki su jagira da kuma da kuma hada lipstick duk za iya sa da oh, ah, filter. shi a filta nan kuma da ke gani ana iya samun kuɗi ta hanyar amfani da shi saboda yanzu misali idan ka iya ka san harkokin kwamfuta da abin da ya shafi filta din za ka iya zuwa ka kirkiri naka yawanci filta din idan kina amfani da su ana amfani da su kowanne yana da suna da kuma wasu ma za ki ga ga wanda ya kirkire shi hmm. to wannan idan ka yi kai uploading din shi akan wannan din kuɗi ne za ka ringa samu duk wanda ya amfani da shi kana da kuɗin ka to dama kenan ma dai kuɗi ake biya a yi abin kenan Eh, ba eh. kuɗi kuɗi ba amma zai sa data ba sai an sa data na sannan za a shiga ta yanar gizo kenan eh, sannan ake yin abu kuma sanadiyan wannan filtan ya sa shi kafar sada zumunta wanda ta fara amfani da shi wato snapchat kenan mai wannan kafan gaba ɗaya kafan ko shekara goma ba ta yi ba ana amfani da ita amma yanzu haka ina ga shine na hudu a cikin wanda suka kowa kuɗi a duniya kuma dalilin kenan saboda yana da snapchat ina fatan matasa maza ku je kuma wani abin da zai janyo muku kuɗi Mm. kuma kisan shi snapchat din shi ne app da ya kirkira miki ne app din very convenient mm. saboda yanzu kika kunna sai ki loading duka filters din da kike so ki kashe datan ki sai ki gama daukan hoto sai ki kunna sai ki uploading picture din ki ne filter eh. ba tare da ya ci miki data da yawa za eh. ki so ki ci gaba da amfani da shi continuously mm. kenan wata irin hoton da ake cewa mai cinikin buri a sama kai kana ganin ka tashi wari rai <laughs> za ka gani ashe wata kandala ce tana tashi kandala ce to wai me yasa ku raja a amfani da shi wannan filta wato shi matatan nan fiye da ku yadda ku yanda kuke mm, kullum aini dama ni bana son ma filters bana son snapchat filters mm, instagram filters din bana yi amma na ina yanda nake ganin ka da dan geman nan naka kafa ka ganka da geman nan naka daidai yanda yake ba za ka kara tsawon shi ba za ka sa mishi mai ba ka. kyau mm. haka bana wani ganin filter kaman abin da zai canja ma mutum kamar ne kuma da real self ka yana kana kina boyewa ka gane ko eh, kuma bana bana da ji da kai dai a yanda kake da kawai a ranka a yadda a hoto a bayyane duka ko to ina ni kuma sai naga kaman kuma idan ka ga mace a irin wannan ba da ma baka san an yi editin din hoton bane ko kuma sai amfani da filter idan kuma ka ga hoton ai dole ka ga a'a wace ce wannan kuma to yana daukan hankali yana daukan hankali saboda tana zaka canja ta yadda jalo ta ce za a canja za ta iya ƙara shape ta ƙara yanayin jikinta ta canja skin sai kuma ka ce wata rana kuma ku haɗu sai kuma ka gaba haka kai ka bi abin da kuma ka so ne haka kuma haka ci gaba da bisa da ita sana amfani da wato shi ma ne fitar dai kamar a cuci maza ne kenan eh, kuma abin da ba ni kuma abin da bana wasu kenan hmm. amma kuma kowa na amfani da shi yanzu to ya zama kamar yayi ne ko matasa ya zama yayi tun da ba za ki ma zan kowa ma yanzu na yi yanzu ma kamar ba karya bane kuma amma in ma karya ne dukan muna ma wakancin nan <laughs> to gashi kika faɗa gaskiya kika ce in ma ƙaryan ne to dukan kuna yin gariyar nan to amma me da me kuma ake yin amfani da shi a filter nan bayan maganin hoto ana kasuwanci da shi sosai ana kasuwanci da filter kamar yadda ai shi ana amfani da shi ne don a caccanza yanayin wasu abubuwa yanzu yawanci samari sun raja kan kasuwanci ta hanyar kafafen sada zumunta to yawanci idan za su sai da wata haja yanzu misali yadin nan da nake sawa mm. za a ɗauke ta a sa mata filta kiga ta yi kyalli mm. tana kyalli tana sheki abin da ya kamata a siyar ɗari biyar saboda wannan kyallin da ta yi sai a ƙara wata ɗari biyar ɗin a kai sai ta zama dubu gudu a sai a hakan kuma za ka je kasuwa ka ga irin ta sai ka ce a ba shi bane akwai wani da na gani yana kyalli ka gama zagaye kasuwa baka samu irin shi ba eh. kin ga dole sai an dawo wannan wurin da aka gani sai a ce to gashi sai kuma an kawo abu ka gaba haka wato sai a bada oda ka zo ka gani amma eh. yana zuwa kuma ka ga gaibu eh, gaskiya yawanci ana amfani da filta wurin kasuwanci sosai sosai ko ni ya ina amfani saboda ina da Instagram account na siyar da abu haka idan na ɗauko hoto na gida ko ya yi duhu ko bai haske da kyau ba mm. ko wani abu ya karkace a plate mm. ko dan ƙara abun da ke cikin plate sai ya amfani da filter saboda ya gyara kan ya yi kyau sai mutum ya siya idan ka je ka siya sai kila ka gane cewa ila light na gidan ku ne bai da kyau ba <laughs> wato akwai yau yaudara ne a cikin maganar eh, filtar nan gaba daya to a maganar da kawai kun ce um, wato fitattun mutane fitattun kawan jarabai da sauransu suna amfani da wannan uh, hmm. kafar ta filta wurin taci eh, irin yanayin fuskar su jikinsu da kuma kayan da suka sa wato su ne dai suka zama abin koyi a wurin ku ke da kamar su suka koyar da ku. eh, eh tun akwai situation na kamar tun karashin akwai wani campaign ɗinta da ta yi da ta je black fishing ake kiran abun that means tunda ita ba black person bane ta mai da skin color ta ya zama daka than usual dan ta yi matching na yarinyar ta so da ta saka hoton online bayan editor ɗinta ya gama editing da kuma da kuma saboda yanda mutane suka zage ta suka yi criticizing nata akan hoton sai sa ta ƙara kuma wani editor ɗin sannan ta gyara ta ƙara kawowa online sai ya kai a kullum kin ga yanzu wannan abun idan mutane su da hankali za su ɗauke shi cewa o oh, aitin da ita ma ta yi ni ma zan iya yi. Mm, idan ba a yi criticizing nasu ba sai su ba hoton a haka da su ma yi to wata ke rashin filta ɗan yana baka damar kenan ka canza ka maida ka canza ka maida ni da kake so ina ma an mai ruwan kore kake so ka zama kalan jikinka za ka iya koma sun da akwai original copy din shi mm. za a iya editing din shi kuma karin ba shi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. To akwai wani sau amfani ne da mutum zai samu idan yana amfani da filter din kuke tunani a musamman a rayuwarku na matasa yadda nake ganin kamar kyalekyale da abinda da ba shi kenan ba shi ya fi yawa a cikin rayuwa ko. Naka iya samun kuɗi da shi. Tunda ta hanyar wayansu suke samun kuɗi. Yadda Jalo ta ce za a iya amfani da shi kai editing din in ma kana business din kayan abinci ne ko kuma kana business din kayan sawa. Mm. So kaga kai amfani da wannan faman kai editing din wanda ma ya ɗauka in ma kaya ne wanda ta sa kayan ka ƙara editing din sai a zata kama a jikinta ya kyau ni ma idan na siya ai ma zai mai kyau so idan wani ya gani zai ce ai ma haka jiki na yake shi ma sai sai irin kayan sai kuma kai ma ka samu profit a ciki. Hmm. Eh, an ce an ce kuke zuga mata suke haukace a ta wannan bangaren kusan kowane hoto mace za ta dauka musamman wanda ta aika wa saurayinta to sai ta ta filtan nan hmm. dan ta kara kyau da armashi. Ah, to ba zan ce ba mu da rawan da muke takawa a wannan fannin ba amma dai gaskiya fara a ɗaura laifin gaba ɗaya a kanmu ba dalili kuwa ne saboda su 'yan matan sun saba a al'adan su ne ɗabi'an ne ba a fita waje sai an yi kwalliya inda yawwa eh, inda akwai ɗan tawo za a goge a rufe to idan za a tura hoto in aka ɗau hoto ai hoto baya ƙarya mm. sai ya nuna wannan tabon nan da aka daɗe ana ɓoyewa to ya za a rufe shi shine sai aje a nemo filta hmm. a sa wannan bai rufe ba a ƙara wannan bai rufe ba in aka samu wanda ya rufe shikenan an samu abin da ake so sai a tura to kin ga laifin da ya ba namu bane ba ah, da da laifin ku saboda aku kuke cewa kai baby kin hadu eh amma ai ai ba sanda aka ganta aka ce mata ta hadin ai ta riga ta yi wannan makeup da an riga an filta aka yi amfani da shi ba kowa ke iya ganewa ba yanzu misali akwai yanzu yanayin makeup din kala daban-daban ne suke yi akwai wanda kana gani zaka gani akwai wanda kuma gaskiya sai an dau dogon zango ana bincike. Akwai kuma wani Photoshop app ne ba, mm. app inda ake iya zuwa ki canja yanayin jikinki idan ma hannunki yana da kiba za ki rage hannun idan ki kina ba ki rage kuma mutum ba wai sai ya je makaranta ya eh, koyo ba idan kana da tulu a fuska ko wani tulu ma da ake kira sunan shi to za ki sai kun abin da ke son ki canja sai ki maida sai ki da wuri ya koma clean kawai ka taba yin nipples a ka ba idan ma tribal ma kike da shi duk za ki goge duka ki ce ana cinikin buri a sama na tsakanin saurayi da budurwa <laughs> duka musamman yanzu da ku ga kun yawan taɗin ku akan waya ne da eh. chat nan da kuke yi da voice notes wani ma sai ki ga sai an kusa ma aure kafin ya ga matar kun fara komawa dai lokacin da da miji baya sanin ya matar shi take sai dai ya ganta a ɗaki an kusa komawa eh, yanzu kina ganin jalo a haka eh. you hardly see how it make up mm-hmm. and I like it like that mm-hmm. kuma na fi son shi a haka kamar misali yanzu misali yan matan da muke tare da su da mm. ba dan hodan nan da barbada kuma ta da jambaki da sauransu ka sun ga mace a haka yanda take dama bangaren mu mata dole ne tunda mutum mai kwalliya ce mai kuma gyara jikinta sai ya zama dole idan za ta yi wannan idan ta yi idan ta za ta fito waje mm. dole ta dan shafa dan barbada kunne barbada kumatu da kuma dan tozali a ido saboda sai kara fitar da ita ita ma ta kara jin daɗi saboda ka an kuka sa cewa ba damuwa bane ba damuwa bane kara burgewa ma muke yi wani namiji ma ya fi son kisa idan baki yi kwalliyan ba kin saka filtan zai siyo miki kwalliyan zai kawo miki wayan da zai yi filtan saboda ki san yadda ake yi saboda shi ma yana san yana ma abokanan shi hoto mai kyau amma ba ta saka filtan da ake yayi <laughs> anya Usman shi kuke a ni gaskiya ba na cikin wannan ban ba damuwa in kin amfani da filta mm. bai dame ni ba gaskiya mm. amma kuma maganan sai an yi mai kyau sai an yi waye ni duk wani kayan kirkiren da ni hasari ma yadda emmanuel ya faɗa ai saboda wannan filter yanzu mm. a halin da muke ciki ya haddasa abubuwa da yawa wasu auren aurarrakin an fasa saboda abin da ya saba gani wani aure aka taɓa fasa saboda filter sinanin da yawa me zai faru da za a iya fasa aure saboda filta abin da ya gani daman kere-keren ya gani ya ga dogon hanci da katin ido fuska fes-fes mm. komai an goge shi an gyara ran da suka fara haduwa ya dawo garin nan ana ina ga sura bai wuce sati uku ba cikin zumudi ya je ganin kyakkyawan shi mai dogon hanci eh. yana zuwa ya kira a waya ta ansa ta ci gata na zuwa tana fitowa kwalliyar da aka yi bai dace da irin wanda yake gani ba ya kalla ya ce a shafa kike ai bai ma gane ta bani to na take aka dinga ja in ja aka dinga ja in ja ya koma gida ya ce shi ba ba zai yi ba ah. aka ce mai faru ya ce abin da ya saba gani ba shi ya gani ba da ya ji kuma shi da maka ne shi da ma kuma rike da ya gani saboda daman ya zo ne a yi ya dauke ta su koma mm. to shi kuma gaskiya bari ya daukan ta ya je wannan wurin da yake ba da bayan ya bar kyawawa yawwa to ni kuma sai in iya cewa kamar rufin asiri ne saboda idan kuma bata yi kwalliyan ba to waye zai ce yana santa. so dole ta yi wannan kwalliyan ta fito da kanta ita ma ta hau hanyoyi auren Fatima ba haka ne ta yi ba zai zo watan dai gaskiya ya fara gudu a tsakanin matasa ke a to yanzu amma mana usman sai na kama ai duk da ruwan ku da tsakin ku saboda kun san ana yin wannan abu kuma kuke ƙara goya musu baya inda kun nuna cewa ba kwa so anya mata za su ci gaba da yi kuma an ce kuma mazan kuna dan dasawa eh gaskiya akwai mazan da suke dan dasawa matan na amma ai mazan ba kowa ke so ba kamar yadda su ma mata a cikin safon wanda ba sa yi. to shi yasa ni barin ce muna da laifi kamar in aka kasa laifin kashi ɗari za mu iya ɗaukan kaso talatin saboda yawanci don mu ake yi misali mm. wasu kuma suna yi ne kawai saboda nishaɗi saboda kawata ta yi saboda wani abu kamar haka amma laifin gaba ɗaya ba zai raja a kanmu ba saboda kamar yadda ɗan uwa nan ya faɗa shi ya busu ya ga komai naturally yanda Allah ya yi sannan kuma hakan ne ba za a yaudare ka ba ba za a cuce ka ba to ai ina gama in aka bar shi hakan ma zai fi kyau to amma kai ima me yasa ba za ka shiga cikin yayi yanzu kaman Fatima haka na ce na aure ta tana tana cikin makeup always kullum tana cikin makeup sai wata rana na zo gida na zo na tada ta ba ba makeup mm. ta tashi da safe eh na ga fuskanta anyhow mm. ai ta ce wace ce wannan wace ce wato yana rage kauna kenan wallahi kuma a hakan na fi son ki haka kawai a nuna maka yadda ake amma kuma duk da natural din ba wai kuma ba ta da kyau ba hmm? sai na ga kamar tana ƙara kyau ni kuma akan kyau wato ke dai baki yadda a ban yadda ba eh, ba da kina kina ƙara tabbatar mana cewa shi filtan nan fa yana da wani rawa da yake taka a rayuwar yan matan yau kin ga kuma Fatima akwai wata celebrity fa mai ban ma san ko kun san ta ba mai dan ita like tana da kiba ne naturally eh. so sai editor nata without her permission sai sai je editing out hotonta yasa tana ta samu flat stomach sai aka yi releasing hoton kin ga mutane sun riga sun already tana da kiba eh. sai shi video video ne ma sai bidiyon bai yi aikin kuɗi ba sai da ta je ta ƙara duba sannan ta ce ai releasing original version kin ga ba abin ta yi standing for kenan ba aka je aka editing kin ga editing a wannan fannin bai da kyau amma kuma ina so sani mm. ba da ba ta sani bane aka mata irin wannan editing amma shi saboda yayi ya sa ba lalle bane kana wurin da za a editing din kayan that means she's proud of her body mm. so to kenan kina nufin ki da shi dai wannan filter din naku wato rariyar nan ba hoto kawai ba hatta bidiyo yana iya aiki a kan shi komai na kuma to yanzu ku a ce yanzu a cire a ce yanzu shi wannan filtan ya ɓace eh, virus ya lalata app din gaba ɗaya na gaba ɗaya tun daga data bis din masu abu kwata-kwata kawai rana ɗaya ya ɓace ya rayuwar ku zai kasance a matsayin ku na matasa akwai mutane masu shiga rijiyar gudu <laughs> za a zindam kenan eh. lalle kuna ruwa kusa da kada za a samu matsala dole amma kuma akwai makeup za a iya rufe asiri da dan powder da dan foundation to amma aka dauki hoton ai zai nuna gaskiyansa ko hmm. filta ya gudu <laughs> akwai matsala an filta ya gudu kenan babba ba amma insha Allah ma ba zai gudu ba yana a ah, to <laughs> hada fata to Allah ya taimaki masu filta maza da mata amma faran da za ta kwabi fa ba na kusa ko kuna kusa ku ah, ni da ima ba ma kusa Ni dai zan so ni dai zan so in gani a labarai in karanta. Eh ka ci dariya. Ni abin zai kuma abin da ya ni. Musamman kai da kake baka ra'ayin filter. Eh, so shi ke sai ka fuske kuma ka ci gaba da fito da ainihin fuskar naka. Sai kai kamar bai faru ba. O za ku iya wannan rayuwa ta ku da duk abin da kuka ɗauka yanzu kun ji kuke sai dai a ƙara inganta ta. wasu fasinjina na fitowa kenan to ke yanzu wani wani wani shawara zaki ba yan uwanki masu amfani da filta wanda suke suke daɗin filta saboda a ci gaba da gashi gaskiya ni shawaran da zan iya ba ba wai na ce su daina ba amma kuma a rage wata rana ka dan fito yau kai ne wata rana kuma ka dan canja ana ɗan canja launi kamar yau a ci miyan kuka yau kuma a ci shinkafa so azumi so ka fito yau ka dan yi kyau dan ka gobe kuma ka fito kuma yanda kake babu damuwa a wannan ni kuma ni ina tunani kar ma kai amfani da shi ne first place saboda kaga idan kai amfani da shi kana creating wannan misconception kana sa tunanin da kai ba kai bane abinda mutane mutum yake tunani da kai mm. ko wani zai iya ganin hoton ranar da kika yi makeup mm. ranar da kuma ya ganki akan titi ranar da baki yi kwakwan bane kin kin da kin create wannan ideology din oh tana da kyau ne zai fara anticipating abin da ba shi ba idan ya ganki kuma ya zai ga a'a Fatima ina eyebrow din da gani ya cika <laughs> to zaliya amma kin san cin ci har a kasuwancin ki kina yi ke eh, ma kina ba a abinci ne a amfani da ba to me yasa naki yaudare ne? an ga abinci ne yau na ya tsinke kuma ba haka bane a kika yi kika ji kika gani suke as a light na ruwan lafi light da wani laifi na ba ka kalli kyallen fa eh ni yanzu a business din ma amma bar amfani da zai yiwu a wannan duniyar da ake ciki in ba haka ba akwai masu ordering online mm. Mm. ana samun matsala sai gan a kira vendor a ce a ah, vendor ba na son abin da aka kawo fa a da shi ba shi na kan ba eh. Eh. kuma ana samun matsala haka amma bar amfani da filta an ana business gaskiya da gaskiya ma ai sa akwai no refund policy idan wani za ka kuma ana sa non a to da gangan ke da wata wanda ya siya kawai ya siya kansa ba wa kuɗin ka ka riga ka bani ka ansa kayan ka shikenan saduwa ne shikenan da yanzu ya rayuwar yaudara ta zama kamar kun ta certificate kun sa mata da tabarin sarki inda yaudara ne kawai an buɗe fage a ta yi kenan kada kowa mana yaudaran juna eh to usman ya zaka kira ga yan mata da kuma samarin da suke amfani da filta a ci gaba da gashi ne ko kuwa dai kana tunanin da yanda za a yi ai to gaskiya kiran da zan yi ma yan mata da samari shine ba zan ce kar su amfani da shi ba saboda zamani ne idan ana amfani da abu a zamanin ka matukar abun babu cutarwa to kai ma za ka dan iya amfani da shi amma kar ya zama shi ne ɗabi'anka ya kasance an san ka a suranka na asali sannan kuma in ka yi amfani da filka babu laifi sannan kuma kira wannan babban kira ga masu kasuwanci gaskiya a daina amfani da filka saboda akwai cutarwa a ciki. Allah kafin mu kammala shirin namu na yau bari mu leƙa filin ƙwallamar mu tare da wakiliyar mu daga damagaram wato tamar abari da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. za mu muku yau dan taitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magara musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mashi shu da kuma kabeji ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne dahuwar kabeji dahuwar kabeji yau shine za mu muku yanzu kamar idan ka samu ka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya ƙosa kwarai-kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mm-hmm. kenan kowanne idan korekin ne idan farin ne ko tsanwan ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka ga bai da komai za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sun makakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka ɗauko ɗan ƙaramar kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda da huye ta shi luwai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kawai da kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin Eh, ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu ki sa tarugu wani in ya muna shi haka bakin shi yana jin zafi to shi a tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, da kuli-kuli eh, muke daka shi hmm. yanzu kamar ka ɗauko kuli ka gyara shi kuli-kulin mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi ka dan wanke shi mm. suka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko El gujiyar miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi mm. sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran mashi sai ka sa sai ka ɗaya eh, magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi ya da kulkuye da kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma ƙulƙulin nan ya da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin shi a tarugu yana tashi ƙamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi irin kamshin nan ne da yake tada kwaɗayi. Yau kuwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Mm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a ta ruwan ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka. idan ka yanka albasan nan ka yanka tumatir din nan sai ka kawo kuli kulin nan sai ka zuba a cikin su ka balbada a ciki eh. idan ka balbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka kuɗa shi aka matsa shi ya haɗu wallahi wallahi yana ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki idan kai baki da shi zaka ji bakin karam gwanin daɗi sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh, rahusa za ka same shi da araha ba ba tsada eh, wai ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh, ɗan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice ne wanda ake ce ma da gyaran shu ko in ce a sha ruwa a sha masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma wacce ta haɗa mana sauti kuma ta daidaita mana shirin baki ɗayansa Sa'ida Hamdun da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.